na zo amurka ne domin na halarci wani taro a charlotte north carolina wanda wata cibiya ta elsevier wato da take buga majalla da littattafai sananniya ce da gaskiya ta shirya wannan taro ne don ta tara masana waɗanda suke bincike akan kwayar halittar gado wato ɗungungunan ɗinta Eh, da yadda ake kirkirar wata halitta daga cikinta wato wadda ke za a saka wani amfano a ciki wanda yake zai zama ya amfani al'umma ga baki daya kuma sannan ba wai ya tsaya a haka ba eh, a zancen bincike da kirkira abin da aka kirkira din wato kuma har ya shigo da 'yan eh, kasuwa waɗanda suke za su iya yadda za a iya a fito da shi waje yadda yake al'umma za su amfana wato a yi cinikayya a kansa so wannan shi ne taron gabaki ɗaya ne na farko da suka fara shiryawa a kan wannan mhm. to ke Profesa fatima batul muktar ta ina kika shigo wannan taro to ni a gaskiya a 'yan shekarun baya kaɗan na wato sami sha'awa a wannan bangare saboda ina gani bangare ne sabo wanda ya kunno kai wanda kuma yake eh, mutane suna da tantama a kan shi ana samun sabanin fahimta a kan shi kuma amma kuma gashi abu ne wanda yake eh, yana da kalubale sosai sosai saboda gashi kowace halitta da take tana da irin kwayar halitta eh, gadanta wanda yake ita ce za a gada to amma kuma sai ga wani sabon ilimi ya shigo cewa ya nuna cewa za a iya canza wannan kwayar halittar gada a samar da wani abu sabo wato ɗabi'a da ba ta cikin wannan halittar za a iya ƙirƙirar wata ɗabi'a daban a cikinta alal misali kamar a ce kina da masara wadda take ba ta da juriyar rashin ruwa wato in babu ruwa ba za a samu amfanin ta ba daban to za a iya kuma nan kuma gaki da wata masara daban wadda ita kuma tana da juriyar rashin ruwa to za a iya ɗaukar kwayar halittar gadon nan daga wadda masarar da take da juriyar rashin ruwa a saka ta a cikin wadda take ta da juriyar rashin ruwa saboda haka kuma a sami iri wanda yake yana da eh, wannan akasin wanda yake ba shi da juriyar ruwa din wato yana da juriyar rashin ruwa din sai zamanto cewa na samu sha'awa a cikin wannan bangare din ina so na fahimci yadda abin yake kuma musamman yadda ake kyamar shi wasu da yawa suke kyamar wannan abin nan saboda suna ganin cewa ya za a yi a sauya abin da Allah ya halitta